والى السماء كيف رفعت kuma su kalli sama ta yaya Allah ya ɗaga ta ta zama rufi a samansu wadda aka kiyaye baya faɗowa a kansu